zan miki dukan tsiya sannan fitar da ke daga cikin gidan nan wallahi yau ba wanda isai hana damu ka kaiwa ga harawa ba zan fita daga cikin gidan nan ba sai na tara maka jama'an wannan nan ki daya sun san halin da kake ciki sa'an nan na zira gidan rediyo na je na faɗa kowa ya sani daga nan na wuce kotu na je na kai karan ka tsohuwa budurwa ta ce wacce ban aure ta ba ke karamin mara kunya ce kina da falo a gurin shi ya karo miki kishiya <laughs> discernible target to benefit from and turns against you. Sarkata ta kwace min da. Ko dai sake ta ko kuma ne masa. Ke dalla rufe min ba. Saki na wai shi mutunci ke ji ne koyar. Ko kake da shi gida ko mota ko shago a kasuwa. Auren ki auren shin sa'a. Sai yanzu ma ka gane haka? Butulu? When irrational minds set out for the same goal. Wallahi hajiya auren Ahmad ba daga Allah bane. Wallahi daga shedan ne. Kin ga dakata. Sai dai in kace daga shedan. Ki ce gado uwarsa yayi ma ba a bashi tarbiyya ba. me yake cewa uwar gida na uwar gida kuma kuma amarya ta ki bari mana in karasa zance ki an fara zance ba karasa kuma sai ki shigo ni zaka cuta ni zaka yaudara wato yau aka daura aurenka ko kana sauri zaka tafi wajen dina wawa wannan macuci azalimi kawai na ɗauki kuɗi na na baka domin mu yi kasuwanci shine ka je kai aure da shi duk rashin mutuncin da kike min sai na mai da martani sai na gidi ta rayuwar ki wallahi mu zuba na ce to shikenan nan ka ni. kar ka daura min haki ka sa a dinga yi ni a freedom ranar bikin ka na kashe ka Mia Enterprises returns with a sponsor saga. mu gani? Worrisome, curiosity, jealousy, madness, meanness, anger, resentment. Musuba Mugani. Daga farko suna na Sakina. an ya ban sako domin na sanar da ku ba zai samu damar halartar wannan biki ba. shi yasa ya wakilta ni domin na zo na halarci bikin a matsayinsa Me? wani namiji ne zai ma matansa saki ɗai ɗai ɗai ɗai har guda bakwai mace kamar ni ya aro wancan banza don haka ina so a ban amarya ne rawa da ita a madadin ango musu ba mu gani the house is on fire all of them are ready to die and none of them is willing to give up the struggle ba kuri ne da ni ba yanzu zo zan saki da dama watch and witness how this terrific drama unfolds in this most watch spousal saga, Musuba Mukeni. Zo mu tafi. A'a, ah, ah, wallahi ba zai yi Musuba Mukeni. kamar yadda na hargitsa miki taron biki haka zan hargitsa gidan nan suba mu gani executive producer ansari abdul qadir co-producer ustaz nasiru h duna story and screenplay ibrahim benuwa assistant director Amin s bono musuba mu gani produced by the gentle giant producer abubakar bashir mai shadda and directed by the perfectionist kamal s alkali ina so na faɗa miki abin da baki sani ba wannan macucin azzalumin da kuɗi na ya auro ki kuɗi na ya karɓa naira miliyan biyu ya ce min za mu yi business tun da koya aure ki wani ya aure wa har sai lokacin da ka biya ni kuɗi na kafin za ta dawo matar. Kake daga da wani mata take faɗa. Mutane za su gane cewa kai azzalimi ne. Sa'annan ko da mutum goma ne suka tsine maka na ci riba. Dan Allah ki haƙuri. To ba ni amaryata. Ah! Eh wannan wata irin masifa ce. ni ba matar ka bace har sai ka nemi kuɗin ka bar sannan zan zama matar ka zan koi eh, zan koi zaki dauka maki biki sheki har da ka rashin zuciya kai daga kasa zuwa ka je ka nemi kuɗin ka ka auro ni sai da kuɗin mace zaka auro ni ikon Allah mu zuba mu gani hidden your screen soonest jikina ana tsika ranar da wuka mutum sai ya kwaso yunwa ya zo gida sai zo ya tarau ma daina zuwa za ita min gonin nan tawa ma da ake ganin ta sai an nemi araban da ita wayannan mutanen sharran su yawa ne da shi yanda yake faɗa yanda mutanen suke ji yanda ka san ya shiga cikin jikina ya ji yanda nake ji <laughs> in ban da naira ɗari takwas na ɗauka na baki dan jan kaf sannan ma da ake ɗauka a ba mutum ya haɗiya. amma ai sun ja jini na. ba mamaki ma wannan jinin da suke magana sun ɗauka ƙarshen ta tarawa suke yi su kai can ana musu tsafi da shi. ba wanda yake ɗora laifin nan sai kai. kamar ya. da ka ba da kafa zuwa asibiti ka koma gida idan ta tuburi ni ka dawo ka gaya min. to wani shege ne ya gaya miki ba a mutuwa a asibiti kullum sai an mutu a asibiti kullum. kina sa kafa waje wallahi tallahi na sake ki. wa wai mijinki? sai ya bar ki da ki zo abu. kika fita to wallahi na sake ki saki uku fita fita je fice dan uban fice baba baba nan Allah kai Asma'u. Na'am. Ya aka yi. Awa. Albishirinki. Goro. Karanta. Ce ta samu. Er Bani da sha. Na ce exams ne gaba daya. Ke. Wallahi tallahi na tashi da overall. Kin san wani abu? Na yarda. Da ake cewa dare daya Allah kan yi batu. Dare daya da malam. Ya shi ke gani. na samu kyakkyawan result abin da nake bukata ai wannan ya zo min cikin gidan sauki kin san inda nake ji ko yanzu kuma na taya ki murna <laughs> yanzu bari in tashin haɗa kayana saboda hutu zan zo in tafi wani irin hutu kuma ke ko an bada hutun ina zaki je ana cikin babban harka na san da haka amma wannan baban soyayya idan ban tafi ba za ki gan shi ya biyo ni idan ku ya biyo ni ba za a kare ta daɗi ba na gwammace in je dai in tare shi a can kin san shi da naci kwana uku ma farar zan yi ba wani abu zan yi kwana uku kawai kin san mami yanzu zan cire san ina? in saka a ƙaramin wayata zan baki ajiye wannan waya saboda ba zan iya tafiya da tarejo na gida ba kin san halin babu sarai idan na tafi da wayan nan gida sai na yi asarar ta kina nufin har yanzu babu yana da wannan dokar ki san halin babanmu ba babanmu fa idan ya furta kalma ba ba wanda isa ya canza masa yanda ya ce ba zan yi wayan nan ba wallahi tallahi ban isa in yi waya ba idan na tafi da kayana yanzu zuwa zai yi mun bincike yana mun bincike zai gano ta da ya gano ta zai fara bincike ya kamo ta nan ya kamo ta nan zai zo ya haɗa mun masifa gaskiya ne ki sa wani abu zan baki amana wayan nan asma'u duk lambobin da suke wayarki na san su haka zalika duk lambobin da suke wayata na san su amana ni dai zan baki kuma zan kashe wayan aji idan na dawo na tada lambar wani saurayi na ko wani abin a cikin wayaki ba za mu ƙare ta daɗi ba me kike nufi ni dai na ga miki dai ana riga na gaya miki na riga na ja mata kunne ta san waye ni ta san halina ina mai tabbatar miki ba za ki sake ganin wani matsala daga gurin ta ba kai dai ka bari kawai wallahi tallahi ranan da a ce baba ya kama mu daga ni har shi din ba karamin jin jiki za yi ba <laughs> to yanzu dai kuma ya riga ya wuce ya kamata kawai ya wuce ya riga ya wuce kawai Allah dai kiyaye gaba kawai yanzu abin da ya kamata ni kamata ya yi mu dan fasa mu je mu dan kashe kunnuwa a wasu wuraren Abuja ya kamata mu tafi mu je mu kwana ko da biyu ne a can. Wanda kike nan ba sai kin koma ciki ba kawai mu wuce mu je a dan sai kayayyaki kawai a butik. Allah. <laughs> A matsala. <laughs> Wale. Ɗan tattare Ke, ina zuwa. Daddy, Nazir ne ya zo yana waje shi ne zan ce mu gaisa. za a dawo kar a daɗe. Insha Allah Daddy. Ke? Na. Me ya hannunki? Ya? hali dubu to ya karatu karatu alhamdulillah masha Allah ga abokina nan za ku gaisa ina gajiya masha Allah hmm. ya gida ya hanya masha Allah kai sauri ka koma don wannan zancen ba irin naku bane na gwarare wannan babban amini na ne sunan shi salihu amini na ne daga gida wato har kasuwa shine wanda nake baki labari baya zama a ƙasar nan wato oh. ya yi gudun hijira kwarai ku ya sha bani labarin amarya yaya an ce mu zo mu sha biki kuma an tafi makaranta menene sirrin <sighs> haka ne amma kuma afuwa kaɗan a ɗan ƙara min wani ɗan lokaci ƙalilan <laughs> saboda so nake zanto na kafa ƙafafuna da kyau tukuna a makarantar insha Allah <laughs> wannan gaskiya ne <laughs> ce zin nan da na sani kuma kika tabbatar wa zahuna da ke ce wannan zin ina mai tabbatar miki da cewa wannan motar wannan kin ci nan nan ba farfadowa take ba kai babu ni ina ganin wannan motar ta yi haya ne kawai da motar nan don ta nuna mana cewa she still in town ba yadda za a yi wannan motar ya zama nata a'a nan da gani aron motar amma alhaji ka kara bincike don ni hankali na bai kwanta da makarantar nan ba gaskiya Aba Hajiya, what are you talking? Ni na gaya maki da kaina na tafi kulab ɗin nan har inda yaran suke dabdalan su. na duba kuma na gabata a ciki a cikin dare na tafi har gidanta na cin bayan nan kwanci a ɗaki tana bacci ko ko dai so yake sai na ɗora mata laifin da ba ta aikata ba don hankalin ke kwanta ki ji daɗi ba haka ba ne alhaji amma dai ka ƙara ja mata kunne wallahi ni wannan makarantar rashin shiryarsa ya fi shiryarsa yawa Hajiya Hausa kenan. Allah zai shirya mana ita in Allah yarda kuma in ta dawo zan yi mata nasiha amma dai ki sani boko ai ba bata bane ku kuma duk wanda ke ga ya bata zuciyar shi ta ja shi ya zuwa gabata amma ba ilimi ba bar ma in kira ta ko hankalinki ya kwanta ki jin da take ku hello daddy eh yola ina ɗaki ina karatu shi sama ban kira ka ba don gobe muna da paper da safe shi shikenan in kin kammala kyau kira maman naki ku gaisa ko Allah shi taimaka Allah shi ba da nasara amin ya Allah shikenan to sai na kira na gode wato shi tsoho gaba ɗaya tunanin shi muna Kano bai san muna nan wani garin muna cilin ba <laughs> bai san kuma muna nan muna wani garin ba in ku da ya sani ha'a wallahi dukan ba za ta sha ba a ranka daɗe wato so muke ƙara ba mu haɗin kai akan wanda kake ba mu wajen ba mu cikakkun bayanai akan abin da ya shafi wayarka saboda mun tantance barayin da suka yi maka fashi su ne mutanen da suka kashe tsohon chairman na Sotmi enterprises hanya kuma da muke bi wajen gano su ita take ɗauke mana hankali amma da za mu sami wayar taka mai bi ko tarkacenta ne zai iya taimaka mana wajen gano inda suke to wannan yana ganin Allah bai babu damuwa duk da dai ba wai ina ajiye tarkacen waya bane amma dai zan duba zan gani ko Allah zai sa dace to wannan abu dai idan aka yi za mu ji daɗi a yi ƙoƙari a taimaka hukuma <laughs> to insha za mu saurare ka anytime aka sami wani ci gaba da Allah muna saurara haka da insha Allah I'll try my best thank you very much ah, kin yi qualifying na farko motar da kika zo aka kawo ki ki rike ta kin yi qualifying ki shirya za mu tafi jamani da ki idan kina da dama abinda nake so da ke yarana za su karɓi takardunki domin yin biza da sauran abubuwa ki duba cikin wayarki za ki ga alat na 250,000 naki ne kuma ina son in na fita daga ɗakin nan karki yadda ki fito sai bayan na tafi da awa ɗaya tukun. Ah, ba ah, komai kaka ni na ce miki ga wannan ran da Allah ya shirye da ke, kika gane cewa karatu kika zo yi ba yawon bariki ba za su amfane ki wai yanzu da gaske Jamila kin gama karatu kenan zaki tafi gida ki Ali ne? kamar ba tare muka shigo makarantar nan ni da ke ba ce ba ke bane kike daukan lamba ɗaya a class din ba su Zainab suka bata ki gaba ɗaya kika zama shirmammiyan da ake bari tana haji biyu a shekara hudu ba abin da ya fi min zafi wannan shi ya fi min zafi gaskiya dai abin babu daɗi amma to mu ma ai ba cewa muka yi ba za mu gama karatun ba za mu yi mana kawai dai so muke mu ɗan yi wani abin for sometimes daga lokacin kuma za mu ci gaba mu ma mu gama ah, na ji ki bani zai min amfani amma kin san abin da kuke yi cin amanan Allah ne kuma cin amanan iyaye ne kuma cin amanan makaranta ne za ku ɓata ma makaranta suna da kuma iyaye da za su kawo 'ya'yansu na gari kin san da wannan na ji ustaziya na gode ko ki wa kanki faɗa lami kafin lokaci ya kure miki lami tare fa muka zo daga kauye amma gashi zan tafi in baki lami yanzu zan koma gida ban san me zan jin gaya ma iyayenki ba Yeah. My baby, tell me you made it. <laughs> Ina kika samu wannan? Z. Ha. <laughs> Masu farin ciki da masu bakin ciki, you are highly welcome. Sai su gane cewa yanzu na yi musu rata. No more competition. You can check and bring me. Z. Z. Z. na gani an ce wai ni ne chairman of the occasion ko kuma wai kwana za a yi eh alhaji kwana za a yi kaga kenan kusan ma ni da ganawa da manyan baki sai dai kashe gari kenan a gaskiya lamini na fara tunanin tura P.A.D na yautarce ne kuma an tanaji duk abin da kake so Allah gafara da manta a wani manta da wani duk wani tanadi nasu kaji na girma duk wani tanadi nasu in dai na mata ne Alhaji ba na mata bane na yan mata ne kuma na wa ana ifanin matan da ba yar 100 level bane kar a ɗauko ta saboda ana son a tantance abin daga shekara goma sha tara zuwa shekara ashirin da ɗaya. A, a, kaga alamin dakata. Ai ko idan haka ne ina ga wato kana kana ji ko zan duba yiwuwar haka. Eh, zan duba yiwuwar zuwa na ai alhaji ni da kaina ma zan zaben mata haka guda biyu ko guda uku saboda ni dai babban damuwa ta ita ce ka zo a sanya wannan contract din a a dakata ni yanzu harkan mata ukun nan gaskiya girma ya zo yanzu ni ka samu abinda mutum yayi da yanzu ba zai iya shi ba eh dayan ma dai ta isa amma kuma ka sani do Allah do annabi a kiyayi irin yaran nan masu harka da social network tallata ka suke su kwaso gajiyar wani su dora maka wallah ake yi. to alhaji sai an jima to masha Allah masha Allah eh. abin da nake jan hankalinki da shi halima shine ki daina gasa da zi dan zai ko kaɗan baki a gabanta ta ma san kina yi ba wallahi in ta sako ki a gaba ba za ki ji da daɗi ba Asma'u. Na jinki. Ba wai gasa nake da ziba, saboda ziba ta kai matsayin da zan yi gasa da ita. Ci gabanta ne yake damuna. Domin kin san da cewa a yanzu, Dr. Dalha zai iya koma mata? Karfa ki manta, irin matan da yake so kenan. Matan da take da ci gaba, kuma sannan take tashi. Kin fahimci abin da nake nufi? Shi ne babban tashin hankali na. Ba zama na zo ba, kuma ba karatu na zo ba. Amma, ke san wani abu? Ba ni aron wayarki zan kawo ƙarshen Zainab a makarantar nan. za ki da wayata? Zan ɗauki nambar dillalan nan ne. da abu ya shiga midiya halima kenan to bari gaya miki wallahi masifa tsada gare su za su iya karɓar rabin abin da kika samu kuma fiye da haka asma'u i don't care ni ba 'yar matsiyata ba ce ba i'm sorry kawai biyan bukatata nake nema ba ni amma ki sake shawara wannan shi shine kaɗai mafita a gare ni Na so ‘yan matan nan su gane cewar ja da baya ga rago ba gajiyawa ba ne ba. Shirin faɗa ne, amma tsalle-tsalle ya musu yawa. Satin nan a Jamani zan yi ta. Haka ne mai baby. Sannan a cikin satin nan zan gama da Halima da Faiza. Haka ne babe. Sannan kuma a cikin daren nan zan baki ta Oh my god. zi in ba ke Why? Zai ce fa. Z. Snatcher of the <laughs> Kin ga haƙura zaki da cin abincin nan. Ki bari kawai idan muka shiga kedi a gurin fatin akwai abinci kala daban-daban ki ci ki ƙoshi. Yanzu kana nufin ka ce min zan sake kwana a waje kenan kafa kamanta na yi wa abba ƙarya. ya ce mishi ina kano fa kuma ina ɗaki ma ina karatu. <laughs> To me a ciki? Laifi dai an riga an yi laifi kuma ba zai taɓa ganewa ba. kawai ki kawai kin ga mun riga mun yi mai shawo alƙawarin cewa za mu zuwa gurin fatin nan bai kamata mu kwafsa mu shiga kin gane kawai ki fuska kawai muna shiga kedin ma ba za mu kwana ba ma idan aka yi fatin ana tashi da azuma kawai mu nuna wa motar mu hanyar Kano ma'azum ni fa ina tsoron kada wani abu ya so kuma ya faru ba you see kin gari ga sha'o nan na kira ba na so ne mu kwafsa mishi kin ga tashi Allah tashi tashi tashi ba ma ne Dala wai me yasa ka ne kai aka ne ka ban muna ta jiran ka tsintsini. Yawa ne ai. Aba. asu brisko ma da suka zo daga Kano ma asuna nan. Balanta ma kai. Da Allah mana da Allah sai ka zo. Hey niggas. Gadin ya ce yana zuwa ku dan bashi kankanta lokaci za ku ganshi yanzu. Fatin dole ya yiwu dole mu je mu tashi. mu ne campus mu ne nan mu ne dole mu tashi ku yi ni ba ji ba wani shege wallahi mu ne nan yo yo nigga man karki damu ba zan taɓa bari ke ta ba kwana takwas kwarin zan yi don ma zan biya ta amsterdam ne amma ni ai visa ta ta kwana biyar ce ma kawai in dai gaskiya ba na so ka daɗe na miki alƙawari ba zan daɗe ba kin ji ko suita tita kuma na san dama ai dama tsare baki ba ta wuce waya kuma karki da wannan karan ma za a sake miki sabuwar waya zan kawo miki wayar da insha Allah a nan kasar ke zaki fara rike irin ta to shikenan Allah ya da kai lafiya amin da kuma kina son wani abu zaki ki yi min bayani Hello, sir. An gano location ɗin da wayar take. Tana kan titin Audu Bako Secretariat. Okay, sir. Yanzu daga ne ina za ki je sai mu biya an ajiye ki. Mm, yanzu daga nan salon zan je. Okay, salon za ki je. Shi kenan mu je sai an ajiye ki sai mu ce ba. Okay. Oh. <laughs> hey guys da Allah ina so kawai kowa ya shiga cikin mota mu wuce kawai ba za mu iya jiran ga nan ba ku shiga motan ku wuce let's go guys mu je mu je da Allah ba za mu iya jira ba mu je guys what is it now ki shiga cikin mota mu je mana kake bata mana lokaci Aisha what is it get in yanzu ko ki aka ce ki shiga wannan motar club zaki tafi ne kawai za ku dame ni na gane ciwon ki na gane kake ji komai um, to ki shiga cikin motar labaran mu tare kin ji a can ma za ka samu rabon ka kaka ci komai ko mu je mu je let's go guys mu je mu je mu je mu tafi mu tafi mu tafi mu tafi hmm. Saura Halima da Dr. Dalha. Halima da Fa'iza, ba kusa ku iya ja da ziba. oh my gosh! Na mana ka zan an ci ranar wanka ba a ɓoyin cibi. yaya alkawarin mu da kai <laughs> magana alkawari alaji tana nan a su ɗinka tana jiran ka Allah <laughs> Allah alaji <laughs> lamuni lamuni kai to ai ina ga wannan dan hutu na awa ɗaya da aka samu hmm. bari ne amfani da shi in haura saman nan hmm. kuma ina ganin ma dai in Allah ya sa naga iya ne tofa da kyarzan dawo Allah wallahi Hai alaji ya kamata ai ka dawo an ka lamun Allah alaji lamun lamun ya alaji Allahu akbar to to to ba komai zan neme ka idan an jima to ba damuwa eh ba komai inda za a kenan salamu alaikum not Okay. za ki tsaya ba tsaya ba ko mace ki gafara tashi mana wayo Allah na ba tashi ba ne ne muku sani ba dan Allah ne annabi ku ya hakuri san kai ba tashi mana ana miki magana kiwa cin mutane wasu na rufe ki tashi mana ne ne ku ya hakuri dan Allah ku ya hakuri tashi mana tashi tashi mana tashi mana ka ta 있겠습니다. 챔피언. gaskiya chatin ɗinki ya yi yawa bai lallaba dai a haƙura dai mu ƙarasa kaduna dai kafin a ci amana ta kai fim ya yi sosai haka nake so zi wani fim kenan ke sawa ne aka ɗauko min bidiyon dr Alhada halima suna cashewa a hotel abinsu to zai in gani mana an kalla zi anya shi din baya tsoronki kuwa za ki samu amsar tambayar ki idan gobe ta yi kika ga ƙarshen dr alhara halima kin ga ni ba kace data ma na zan yi yanzu yanzu nan saboda na riga da na tura shi dukkan social media facebook instagram twitter ko ina ya riga da ya shiga sai na tabbatar wannan abin ya je gidansa halima sai kuma na tabbatar ya isa ga bisin makarantar nan za su gane da zai suke magana ke kin ga ni fa in one hour so nake in ga irin 10000 views din nan kowa da kowa ya kalla kin ga zi dan Allah dan annabi ke haƙuri ki masa rai wannan ya fi wasa wallahi za ki iya kashe su a raye wallah an gaya miki ni wasa na shirya haizi ka ga nazir ba kuka za ba godewa Allah za ka yi da bai sa an maka abu a duba yau da auren halima kake ya za ka yi ya Allah Allah ya sani ina son halima tsakani da Allah mahaifinta ya ki saya mata baya duk da dai ba na ganin laifinsa amma na saya mata baya saboda ina son ta don Allah ina ka samu wannan tsinan nan hoton wannan hoton a social media kowane hannu tsine hoton ne yake sama da mutum ashirin suka turo mu wannan hoton ba san ma na santa ba ya subhanallah ya subhanallah ina ma a ce zan farka na ga wannan rayuwar mafarkici ina ma a ce wannan ba halima ba ce ina ma ina ma fa'iza ba ka ce a ba dai fa'iza ta ba a abuja baka ce abin ya faru a to ba ita bane ai ni ba izana tana karo tana karatu ka dai bincika da kyau naje ina lillahi wa inna ilaihi raji'un Alhaji. Ita ce wallahi ka gani yanzu. Duba. Ita ce. Ba izana Abuja. Ba izana. Kina Abuja. ina zaton kina kano ne na kai ke karatu ji ba bukatar sa ba soyayya ki ta ƙare Abadan Allah, ka yafe mu, na san na ha'ince ka, na koma ga Allah. Baba, ka taimaka mu, ka yaye mun wannan cikin da ke damu. wallahi abin zafi nake ji Allah ba zan sake ha'inta zafi nake ji amma. Ba ni kika ha'inta ba. Ba ki ha'ince ni ba. Illa iyaka kawai da rishi kika bani. Wanda girman kai ya hana ni ɗauke shi. A wajen mahaifiyanki tun kafin abin ya nisa. Maganin ha'inci kuma. Kanki kawai kika ha'inta. Kuma gari ban da kika samu wani ha'inci da kika yi ma kanki. abubuwa ke ta ga kuma ba ke ba duk wani jin daɗin rayuwa saurayin naki kuma yau din nan zan kira shi idan yana da zakin ki kawo a daura muku aure nan sati guda an kyai hakurin alhaji sai hakuri ake ta baka wai ma me kai ne duk wacce ta sake tambaya na abin da ta yi wallahi a bakin auren da baba wallahi ban san barawo ba ne ni da na san na fafatukan neman abin da zarfa kai na asiri ne a makarantar fito a sama ugarin ki nemo abin da zai rufa mana asiri da mu da ke shi ne kika je kika nemo abin da ya tona wa kanki asiri da mu <laughs> dama ba su ba bane suka mutu dama ne na mutu da wannan halin da nake ciki ki haƙuri zai ki tashi ko da shi ke shi in yi so daga baya wasan abin da za a yi in dai dan irayi ne zan ci abinci garon mutu kawai tun da na kwanta a asibitin nan ba namiji guda ɗaya da ya zo duba da duk a cikin mazajen da nake makaranta an kore kakanan kwaya ɗaya da ya rage a duniya ba na tunanin zai iya karɓa da na sani da ɗaya ce in ji hausawa babu yadda ban yi da mahaifinki ba akan barinki da ya zuwa jami'an nan ba tare da idan mutum haka kaza ka babu yanda ba mu yi ba akan siya miki babban waya da yi a matsayin ki na mai shekaru kankanin irin wannan uwa uba babu yanda ban yi ba akan ka daina yadda da da yarinyar nan saboda dan yanzu ba abin yadda ba amma alaji. <laughs> hajiya na yi shi ne kawai saboda ba agogo na farko ƙaunar da nake yi ma yarinyar a cikin zuciyana na biyu na ɗauki dukkan yarda na ɗora a kanta na uku na yi sha'awar ta je high institution da dudun samu ingantaccen ilimi wanda zai amfani rayuwarta da na 'ya'yanta in Allah ya bata da al'umma har da wannan ƙasa to yanzu yau gashi inda kika kai kanki kika kai mu kuma kika kai sunan mu a cikin al'umma yanzu ne ma nake gane cewa ba laifinki ba ne a sama'u ke kaɗai domin mu ne muka ɗauke ki muka kai ki makarantar da ƙarfin tattalin arzikinmu ba zai iya kai ki ba kuma a makarantar nan muka bar ki kika ɗau nauyin kanki muka kasa ɗaukar nauyin karatunki a musamman ma ni da nake uba namiji sai na dogara da abin da kike kawowa na alheri ki kawo kuɗi ki bamu ina ta alfahari yata ta zama mai kuɗi na kasa sa ido in sa rariya in tace rayuwar da kike yi a makaranta da kuma rayuwar da nake gani in kin zo gida ko da yake hausawa sun ce kowa isai rariya ya san za ta zub da ruwa yanzu mu da muka sai rariyar ga irin ruwan da ta zubar mana abu ya haɗu ya lalace mana baki gidan da muke ciki kiyateka ya sa an kori mu ya ba mu sauran kuɗinmu zai mukan ba mai kyakkyawan ƙarshe ba sibiris ku an mutu fa'iza an yi paralyze ke kuma ga abin da kika mahalina ki kuma ga abin da barisko ta miki wai a ce duk abin nan dr dalha shi ya raba mana kan jamu gaba ɗaya mutum na ba we are finished wai mama saboda wannan abin shi yasa kika yi cin abinci saboda wannan abin shi yasa ke nema ki kashe kanki eh mama abun kunya fa ba akan mu aka fara ba ba zan kashe kaina ba amma sai dai ke ci za ki kashe na halima ki duba ki ga matan babanki ta zo tun daga kano wai saboda an ta aisha shi yasa ke damuwa da wannan abubuwa to ai na ga abun kunya ba daga kanmu aka fara ba kuma ita matan baban bari in je su same ta Baba talauci ne da yunwa da kwaɗayi su suka sani a cikin wannan halin da nake ciki. Yanzu gashi na shiga cikin sauyi an fashe. Wa'inda suka yi kisan rai ba su rana da zan kankare kaina ba. Rudanin shaidan ne. kuma lalle bot din makaranta ba za su kyale ni ba ta so ta za su yi shi an haɗu an yi biyu babu ba a samu dukiyar ba ba a samu karatun ba wannan abu bai mun daɗi ba to ji abin da aka faɗa na lokaci amma ina fatan kiwo mahaifiyarki addu'a domin jiya Allah ya karɓi ranta bayan ta samu labarin duk abin da ya faru ga rayuwarki. Sama'u, baba, nan zan barki sai an jima. Mata mutu? Ina shiga Gashi likita ya ce, sai an kashe naira miliyan saba'in a kasar waje. na dafa miki da lakanki ina da gansu ina da gansu ba in ba har ina da su na kashe su wani sakamako Allah zai yi ma balle ba ni mafiyin shi a duniya da lahira ke kuma zan wani riba za ki ci na wannan jinyar da kike yi Abba gwara ka rayu kamar na asirin kiranci. Rayu na abada ishi. Abba ka ka mutu da na haka. <laughs> Na ji ana faɗin cewa abin kunya ne shi yasa na dawo gida. Ina son ku tambayi mijinku ya gaya muku gaskiyar abin da yasa na dawo. A'a. Har yanzu bakin yarinyar na bai mutu ba ko? Ka kon bulala. Ka kon bulala. Dakata baba. Dakata dan Allah dan Annabi. Anta Aisha. Ina son dan girman Allah ki faɗi gaskiya. Idan baba ya je Kano a gidan ki yake kwana? To wani shege tambaye ke ja ja to to wani shege ya tambaye ki wannan magana ina ki ne? Haba. Dama na san za a rina. Saboda an sha faɗa min cewa ana ganin sa da mata. Au. Kin yadda kenan? Ba wani abu ne haɗa da baba illa. Garin yawon neman matan banzan shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya je ya ni ba tare da saninsa ba. Sannan ba a nan ya tsaya ba. Ya kamata duk ku je asibiti a auna jininku. Domin baba yana ɗauke da cutar ƙanjamau. Inna lillahi wa inna raji'un. Zainab Abuja. ita ce wacce baba ya fara haduwa da ita kafin ni. Zainab kowa ya san cewa tana dauke da cutar ganjamau. Halima, Halima tsakari kake da Allah. Zainab tana da ganjamau? Da ta ɗalha wanda yake neman ta yake nemana. Shi ma yana dauke da cutar ganjamau. Haka zalika ni ma ina dauke da cutar kanjamau. Na riga na san ni tawa ta zo ƙarshe. Shi yasa zan bar ku zan tafi kawai in canza guri in sake sabuwar rayuwa. Wallahi Alhaji ka cuce ni, ka cuce ni har abada ba zan taɓa yafe maka ba. <laughs>